This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na mara Amurka kuke saro kan mitoci goma sha tara arba'in da mita 49 da tara da mita 60 da kuma akan kilo has dubu a matsakaicin zango. masu aron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da da kuma niyyar dukkan sa zangon fm za ku iya sauran wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu sauran masu salamu alaikum tare da grace alheri abdu da sauran abokan aiki sahabo imam aliyu ke farin cikin gabatar da shirye-shiryen a wannan safiya ta litinin kakanun labarai masu zanga-zanga a birnin hong kong sun fara janyewa daga waɗansu wurare da suke zaman dirshi kafin cikar wa'adin da gwamnati ta ɗibar musu jami'ai a nan amurka sun ce ɗan ƙasar liberia ne wanda ya shigo ƙasar da cutar ebola yana kwance a asibiti rai kwakwai mutu kwakwai babban jami'in hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi ya ce satar bayanan masana'antun amurka da ƙasar china ke yi ta hanyar intanet yana jawo wa amurkan asarar biliyoyin dala allah kyauta halin da ake ciki a Najeriya musamman jihar Borno ko kuma mu ce gabas eh, arewa maso gabas na Najeriya an samu matsala na zubar da jini matsaloli da suka shafi rashin eh, zaman lafiya wato na tsaro to wannan shi yasa aka ce to ya kamata mu a madadin al'umman mu da muka samu isowa ka mai sarki ya kamata mu gaya wa ubangiji halin da mutanen mu suke ɗaya daga cikin mahajjatan aikin hajjin bana daga arewa maso gabashin najeriya muna da rahoto bayan labaran duniya haka kuma rundunar sojoji da ke yankin barnon ta ƙara wa'adin hana zirga-zirgar ababen hawa zuwa gobe talata ibrahim alfahame zai gabatar da shirin ciki da gaskiya aka ce wuka ba ta huda shi amma da farko sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Masu zanga-zanga a birnin Hong Kong sun kau da shingayen da aka gindaya suka fara janyewa daga ɗaya daga cikin muhimman wuraren da suke zaman dirshe kafin cikar wa'adin da gwamnati ta ɗibar musu na janyewa. Jiya Lahadi 'yan gwagwarmaya kare demokuraɗiyya suka kau da waɗansu shingaye da suka kange shalkwatar gwamnati da ke birnin suka kuma janye daga wurin. sai dai kawunan masu zanga zanga ya rarrabu waɗansu sun lashe takobin ci gaba da yada zango a wannan wuri ba a samu wata hatsaniya a wurin da ake da zangon ba yau litinin yayin da ɗalibai suka ci alwashin ci gaba da zaman dishi a wani wurin da ake zanga-zanga da ke yankin kasuwancin birnin inda dubin dubata masu zanga-zanga suka yi dafifi sama da mako guda da ya shige shugabannin ɗalibai sun ce suna tattaunawa da jami'an gwamnati kan yiwuwar ganawa da babban magatakardar hong kong carrie lam wanda shugaba liu yin ya zaɓa makon da ya gabata domin ya fara tattaunawa da ɗaliban. Wani babban jami'in aikin jinya a nan Amurka ya ce ɗan ƙasar Liberia nan da ake jinya a wani asibiti da ke birnin Dallas a jihar Texas yana kwance rai kwakwai mutu kwakwai. Dr. Thomas Fredin na cibiyar yaƙi da cututtuka ta Amurka da ake cewa CDC a takaice ya shaida shirin talabijin na CNN da ake kira State of the Union jiya Lahadi cewa samun dukkan mutanen da Thomas Eric Duncan ya hulɗa da su zai taimaka wajen daƙile yaɗuwar wannan cuta. Ya ce dalili kenan da ya sa yake da ƙwarin gwiwa cewa cutar ba za ta yaɗu ba a Amurka. sai dai ya ce hukumomi sun damu matuƙa da abin da ke faruwa a afirka ta yamma daga inda ya ce cutar za ta iya bazuwa zuwa waɗansu ƙasashen duniya muddin ba a shawo kanta ba jikin dankan ya ƙara tsananta a ranar asabar an same shi da cutar ebola kwanaki hudu da suka shige bayan iso wasa amurka ranar ashirin ga watan satumba daga liberia kwarya-kwarya tsagaita wutar da aka yi ta zama suna kawai a tashar jirgin saman donetsk da ke gabashin ukraine inda aka yi ƙazamin faɗa jiya tsakanin dakarun kiev da 'yan tawaye masu goyon bayan rasha an ji karar makaman igwa a sararin sama yayin da rundunar sojin ukraine take zargin 'yan tawayen da keta yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma da nufin kawo ƙarshen rikicin da ya sanadiyar kashe sama da mutane 3,500 tun daga watan afrilu kiev ta ce an kashe sojojinta biyu a faɗan na baya-bayan nan aka kuma ji wa waɗansu shida rauni cikin sa'o'i 24 da suka shige 'yan awayaran kuma suka ce an kashe mayakansu uku talatin da biyu kuma suka ji raunuka kiev da 'yan tawayen suna ɗaukar tashar jirgin saman ta donetsk a matsayin wani wuri mai mahimmanci a yunkurin su na kwace ikon wannan yankin an kuma ci gaba da musayar wuta a wurin duk da yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cima ana kuma kiyaye ta a galibin yankunan gabashin ukraine yarjejeniyar tsagaita wutar dai ta buƙaci karin kasar ukraine da kuma 'yan tawayen su janye daga bakin daga su kuma ƙayyade wani wuri mai tazarar kilomita 30 da zai kasance ta dumin tsira sai dai kiev ta ce ba za ta janye ba sai 'yan tawayen sun daina harbi daga wurin da suka ja daga da ya hada da tashar jirgin saman yayin da 'yan tawayen kuma ba su nuna sha'awar janyewa daga mahimman gine-ginen da ke karkashin ikon su ba kusa da wurin da suke ake hada hada sufuri ana ci gaba da musayar ta kusa da tashar jirgin saman a cikin 'yan kwanakin nan abin da ya shafi gine-gine na kwana da wata makaranta da tashar motocin safa da kuma wani ofishin kungiyar agaji ta kasa da kasa wato red cross labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc Yau ake kyauta zaton fara sauraron ƙarar wani hamshakin attajiri ɗan ƙasar Birtaniya da ake zargi da kashe matarsa. Ana zargin Shiryan Diwani ɗan shekaru 34 da hayan sojojin haya su kashe matarsa. Ya musanta cewa yana da hannu a kisanta. An harbe Ani Diwani aka kashe ta a birnin Cape Town a watan Nuwamba shekara ta 2010, 'yan kwanaki bayan sun ɗaura aure a India. Sakamakon farko na zaben shugaban ƙasar Brazil na nuni da cewa shugaba Dilma Rousseff ba ta sami cikakken rinjayen da take bukata da zai hana gudanar da zagaye na biyu na zaben ba. Bayan kammala kirga kusan dukan kuri'un, Ms. Rousseff ta samu sama da kashi 40 na kuri'un yayin da babban abokin hamayyata a CNF ya samu kashi 35 bisa ɗari. Za a kuma gudanar da zagaye na biyu na zaben ranar 26 ga wannan watan na Oktoba. Shugaba Rousseff ta samu goyon bayan ma'aikatan ƙasar Brazil sakamakon waɗansu ayyukan kula da jin daɗin rayuwa al'umma da aka da aka gudanar a zamanin mulkin magabacinta mai matuƙar kwajini kuma wanda ya tsaya mata a fuskar siyasa Luis Inacio Lula da Silva tsohuwar ministan muhalli Marine Silva wadda a watan Agusta take kan gaba bata samu goyon baya a zaben ba. a ƙasar brazil dai dole ne dukan wanda shekarunsa ya kai tsakanin takwas zuwa saba'in ya kada kuri'a. Babban jami'in hukumar binciken manyan laifuffuka ta Amurka FBI James Comey ya ce kasar China ce ke kan gaba a jerin kasashen duniya da ke satar shiga yanar gizo na masana'antun Amurka abin da yake janyo Amurka asarar biliyoyin dala. komi ya shaida shirin tashar talabijin na CBS 60 Minutes jiya Lahadi cewa ba da wasa china take yi ba a ƙoƙarinta na satar sirrin da zai amfani harkokin kasuwanci da masana'antunta ya ce ba ya yiwuwa a iya lissafta asarar da kamfanonin amurka ke yi sai dai ya ce zai kai biliyoyin dala satar dabaru da kuma sirrin kamfanonin amurka da china ko kuma waɗansu ke yi zai iya janyo asarar wato guraben ayyuka da dama da kuma kuɗin shiga bisa ga cewar komi satar shiga shafin yanar gizo na kamfanoni da barayin yanar gizo da kuma 'yan ta'addar intanet ke yi ya yi yawa ainun kuma amurkawa ba su ɗauki haɗarin wannan irin satar da muhimmancin da ya kamata ba. labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka to madalla dokar da rundunar sojojin najeriya ta kafa na hana zirga-zirgar ababen hawa a jihohin borno da yobe da ta fara aiki a jajiberin sallah kuma ake saran da za ta daina aiki yau yanzu an ƙara wa'adinta ha zuwa gobe ga haruna dauda biyu da bayani rundunar sojan najeriya shiya ta bakwai da ke garin maiduguri ta ba da sanarwar tsawai ta takaita zirga-zirga daga ranar litinin har zuwa ranar talata da karfe bakwai na safiya sanarwar da mataimakin daraktan hudu jama'a shiya ta bakwai kanal sani usman ya aiki wa manema labarai ya ce rundunar ta kara kwana guda kan wa'adin da aka bayar zuwa ranar litinin wanda in sai ranar talata da safe za a ci gaba da zirga-zirga kamar yadda yake a can baya tun a ranar Jaji Birnin sallah ne zai rundunar tabbatar da wata sanarwa wanda ta haramta zirga-zirga a faɗin jihar baki ɗaya wacce tana da labarin cewa wasu mara sun kisa kitsa kai hari kan kasuwanni da kuma wuraren idi wanda ya sa rundunar ta ɗauki wannan mataki don katse hanzarin waɗannan mahara baya cikin wa'adin wannan kwanaki biyu ne dai na hana zirga-zirga a faɗin jihar borno da ma jihar yobe baki ɗaya sai rundunar sojan shiya ta bakwai da ke garin maiduguri ta sake fidda sabuwar sanarwar duk da cewa bata yi bayanin ta na ɗaukan wannan mataki ba yanzu haka dai al'ummar jihohin borno da yobe na ci gaba da gudanar da bukukuwan su ne keɓaɓɓen wurare sakamakon haramta zirga-zirgar ababen hawa da aka yi musu da kuma kulle jihar baki ɗaya wadda wasu ke ganin cewa haka bai san saboda irin matakan tsaro da jami'an suke doka na hana waɗannan mahara aiwatar da yadda suke so a sanarwar da rundunar ta bada na baya da ta bai wa ma'aikatan jinya da 'yan kwana-kwana damar aiwatar da nasu zirga-zirga da kuma jami'an tsaro da ke gudanar da sintiri sai dai wannan sanarwa ne yammacin jiyan da ke dauke da sa hannun kanar sani usman din bai bayyana dalilan da yasa suka ɗauki wannan mataki na ƙarin kwana gudan ba kuma bai bayyana irin mutanen da aka ba su damar zirga-zirga a kan tituna ba sanarwar wannan ƙarin kwana guda da ya zo wa al'umman jihar borno da bazata ganin cewa mafi yawan jama'a sun shirya Najeriya ne don ci gaba da gudanar da harkokin su irin na yau da kullum a ranar Litinin din nan. Wannan sanarwa ya zo kwatsam hakan ganin cewa wannan rana ne na bukukuwan babban sallah da akan ziyarci gidan yan uwa da abokan arziki sai dai hakan bai samu ba kuma rashin samun walwala da ma katse musu harkokin kasuwancin su irin yau da kullum. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. tarihi ya nuna a duniya baya zaman radio arziki da walwala an zauna lafiya. Daga ƙasar Saudiya inda masu aikin haji fiye da miliyan biyu suke ci gaba da kammala rukunan hajin bana yau litinin da gobe talata ake jin wasu mahajjatan za su yi aikin jifan shaidan. A daidai lokacin da ya kuma mahajjata daga jihohin Borno da Taraba suka yi addu'o'i na musamman na neman Allah ya kawo ƙarshen rashin zaman lafiya da aka fi fuskanta a yankin kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. su alhazan alazan jihohin borno da taraban sun fa gudanar da addoyin ne don kawo ƙarshen matsalar boko haram da kuma tashe-tashen hankula na rikicin kabilanci da ake samu a waɗannan jihohi kamar yadda waɗannan mahajjatan suka bayyana min jim kaɗan da kammala taron addu'an da suka yi. Eh, sunana malam isa muhammed halin da ake ciki a najeriya musamman jihar borno ko kuma mu ce gabas eh, arewa masa gabas na najeriya an samu matsala na zubar da jini matsaloli da suka shafi rashin eh, zaman lafiya wato na tsaro to wannan shi yasa aka ce to ya kamata mu a madadin al'ummar mu da muka samu isowa ka mai sarki ya kamata mu gaya wa ubangiji halin da mutanen mu suke daga jihar taraba sunana buhari ahmad lallai ganin yadda abubuwa suka rincabe a jihohin gabas maso arewa shi yasa aka shirya wa'annan addu'o'i na musamman don neman allah subhanahu wa ta'ala ya shige mana gaba sannan kuma ya kawo karshen wannan al'amura da suke faruwa na tashin hankali da kisan rai da ke faruwa a yankinmu ta gabas maso arewa. Shi ma da yake karin haske babban sakataren hukuma a razan jihar Taraba Alhaji Habibu Almaki ya ce waɗannan ado yana da fa'ida kwarai ba wai kawai ga jihohinsu ba a hada sauran Najeriya. Mun d'u mu Taraba da mutanen Borno da yake tun namu ɗaya musamman muka wa aini arewacin wa abin da maso gabashin ƙasar nan addu'a ta musamman musamman haga na ishin cifadacin da ake yi maluma an zauna collectively dai an zauna ita wannan addu'o'in na Arafat kuma muna sa ran insha Allah dai Allah ya amsa duwayen addu'o'in nan da fatan Allah da ya da mu lafiya kuma mun sa su mahajjata tun daga makka idan cewa an zo mina zuwa arafan muzdalifa a rika sa jihohin nan cikin addu'o'i fatan Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. shiko ko Ustaz Muhammad Mustapha na ma'aikatar harkokin addini ta jihar Borno cewa yi. Kowa kamar yadda zai addu'a ga kansa, kasa mu tana buƙatar addu'a da yadda muke fuskantar wasu abubuwa a arewacin ƙasa da kuma kasa gaba ɗaya ma don a lafiya muna wannan faɗakarwa kuma da muka fita filin arafa alhamdulillah yan uwa kuma an yi addu'a jama'a kuma an yi addu'a daidai ku malamai ɗaya biyu uku haka sun yi addu'a bayan an yi faɗakarwa sosai akan halin da ake ciki da kuma yadda ya kamata mu zauna da mu da mutanen taraba kusan dukkan mu a wuri ɗaya muke kamar yadda yanzu anan ma muna wuri ɗaya. to wai shin ma ina labarin alhazan jihar borno da aka ce su a makka da madina ai layo ga ustaz muhammad mustapha. so fa ba mu je wani rahoto na rasuwan wani alhaji ba banda wanda suka dauku daga can wani daga madina wani daga kafin mamu wane albishir zaki musu da eh wato babban abu mu musulmai muna masu imanin cewa kamar yadda Allah ya umarce mu mu roke shi kuma ya alkawari zai ansa mana muna imanin cewa insha Allah Allah zai kawo mana kwanciyar hankali da fahimtar juna a kasar mu Ibrahim Abdullah Zizo sashin Hausa na Amurka daga Mina a Makatul Mukarrama to a gaida Ibrahim Abdulaziz. To leadership initiative dai kamar yadda aka saba ji wato wata ƙungiya mai zaman kanta da take taimaka wa matasa. Ɗaya daga cikin abubuwan da muke shine mu tabbatar mun samu yaran da basu da galihu, yaran da suke da buƙatan su koyi sana'a, yaran da suke da buƙatan wani ya taimaka musu, mu ɗebe su, mu koya musu sana'a, Khalifa Muhammad Lawal ɗaya daga cikin shugabannin wata ƙungiyar tallafa mutane su yi dogaro da kansu. Muna da ƙarin bayani cikin shirin hantsi. Masu haro ga wannan matashiya kafin shirinmu na gaba. Idan ba mu santi da ba mu, tsaftar gidaje. Likitoci mu ɗauki su. Wanka ko shan ruwan gishiri baya maganin cutar Ebola. Abin yi kawai shine. Kada ka yi mu'amala da wanda ya nuna alamar cutar da ya haɗa da zazzaɓi mai tsanani ko jan ido ko amai ko kuma ciwon ciki. Ka wanke hannunka da sabulu akai-akai musamman ƙarƙashin farcinka. Idan kuma babu sabulu sai ka rika amfani da ruwan wanke hannu. Ka yi amfani da safar hannu wato glove lokacin da kake kula da waɗanda ke ɗauke da cutar. Ka dafa nama sosai ka kuma guji cin naman daji. Ka sa rigar kariya da safar hannu duk lokacin da kake taɓa dabbobi. Kada ka taɓa wanda ya mutu da cutar Ebola. 'yan kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Sako daga cibiyar yaƙi da cututtuka ta ƙasa da ƙasa. Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogonmu na ca karfe ɗaya da minti goma sha shida na dare ga shirinmu na gaba. wannan yanzu wanda ya yi aikata wannan laifin ko an kwashe shanun shi duka gaba ɗaya ba a rage mai ko kaza ba zai haukace ba domin ya san abin da ya aikata to amma wanda bai ya cire hannun kowa fa kuma ba mutum ɗaya ba ba mutum biyu ba aka riba su da dukiyansu lallai kam judicial service commission yanzu suna da kunni kuma suna ji kuma suna aikata idan aka kawo complain a da ba yi in ka ga complain complain da aka yi za su fi dari amma ko bincike na kware ba yi babu saka rediyo amurka din nan da suka bi wannan abun ko da ma a ce sanun gidansu aka kwasa to kan abun da ya kamata su yi kenan jama'a assalamu alaikum a bayan da hukumomin shari'a na jihar neja suka ɗauki matakin kora alkali aminu kagara na kotun shari'a ta zingeru wanda kwamitin bincike gano cewar ya nuna son zuciya da cin zarafin aikin shari'a ta hanyar tura 'yan banga suka kwaso shanu da awakin wasu fulani ya kuma saida su a kotunsa Shin ina matsayin waɗannan shanu da aka kwaso na mutanen da babu wata kotun da ta taɓa samun su da wani laifi? Wani mataki waɗannan mutane za su iya ɗauka a nan gaba ko kuma wani abu gwamnatin jihar Neja za ta yi na maida musu da dukiyoyinsu da alƙalin ya kwace ƙarfi da yaji. Bari mu faro da Mr. Jonathan Tadi tsohon shugaban ƙungiyar lauyoyi ta jihar Neja wanda a lokacin shugabancinsa ne wannan lamarin ya yi ta tashi. Sunana barista Jonathan Taidi. ni ne chairman na da na Nigerian Bar Association na Mina Branch. Wato akan maganar nan na mai shanun nan ta faru a lokaci na da nike chairman. Kuma Judicial Service Commission sun fito da abin da sun kori alkalin wannan kam sun yi abin da ya kamata. da suke nan suna ce mutuncin mutane wannan shine ya zama musu kaman abin da su ma su rike amana su yi shari'a yadda ya kamata a yi shari'a na uku batun wanda aka kwace musu shana na riga mun riga mun ba da shaura ga lauyansu eh, yana da dama yanzu zai kara alkalin don a kwace duk arziki mutanen na basu eh so yadda magana yake yanzu nan kuma mu amince da abin da ita judicial service commission ta yi eh, na'am dama tambayar da zan maka kenan batun kuna dai da wakili a cikin kwamitin nan da gwamnati ta sako ko ba ku da wakili a ciki akwai lauyoyinmu da suke cikin kwamiti din ko da yake in kwamiti tana aiki ba mu da dama da za su ta ba mu labari sai bayan da gaba daya kwamiti ta da doki mataki yanzu nan an doki mataki kaga mu yana fili yanzu kowa ya ji eh muna da mutanen da dama akan zabi daga cikin eh, cikin mu a sa cikin kwamiti din yanzu tun da shi wannan alkali ah, an kore shi bai aiki yaya batun an so shanun za su kasance wannan sun karansa za yi don da batun immunity wanda ya rufe da cewa ba za a tambaye shi batun yadda ya da shanuwa ba an riga an cire da koren nan yanzu na an cire wancan so yanzu na gaba shi yana nan kamar wanda bai sa kaya ba eh so karan shi za yi duk yadda ya yi da shanun kaga za kwace a hake mutane na ba a marmasu da shi eh. to wannan zai yi da sauki ko ko ya ku ne masana shari'a ya za a yi tunda an ce gwanjon sai a kotun shi a ah, wannan ya rage nashi idan aka je kotu yanzu kotu ta yanke hukunci cewa ga kudaden shanaye duk da yadda zai shiga ya je kawo shanaye dole sai ya shiga eh, in bai ba kuma kaga doka nan akan shi eh. ku ne lauyoyi ah, wannan abu me yake nuna ga ma'aikatar shari'a akan alƙalanta to yana nuna ma cewa ya kamata a canza hali dan mutum da ya dauki rantsuwa zai yi aiki tsakanin shi da Allah ya zauna ya ta ce mutunci mutane ba kyau bai dace ba yawancin maganganun da muke kai kotu ma ai dukan su bai kamata ma su je kotu ba idan ma ba samun irin zugan da ake yi daga wurin su alkalai wani su alkalai sai ga suna nan da abubuwan da za su samu kamar wannan yanzu ya yanka hukunci bai ma bari ya abin ba ya sadda shanu ya karba kudi ya sa a jihunsa don ba ma risit daya da muka gani cewa kudin nan ta shiga a jihun government ne to ka gani da wannan duk wanda ke nan cikin su da ke abun nan shawara ne su ma su zauna yanzu su yi aiki yadda ya kamata yadda suka dauki rantsuwa eh to amma baka ga kamata yayi ku lauyoyi kuma ku dukufa wajen wayar da kai na su alkalan nan da sauran masu harka da lamarin shari'a eh ita chief judge na yanzu honorable justice fatila mai abokan ta nan na gani akwai shirye-shirye da za a yi kwanan nan hmm. da za a zauna da masu shari'a da mu a kawo su resource persons a sanar da su yadda ya kamata a yi abubuwa wannan yana nan kuma zai taimake ta eh, sosai saboda yawancin mutanen da suke abin da ba su ma ne ba ne ko kuma an manta ya daidai ba yi wani wani workshop ba ko wani abu haka so zai zama kamar reminder su da kowa ya sake sa kunni ya ji me ya kamata yi da me ya kamata kada yi tunatarwa kenan eh haka eh, eh. to yanzu daga karshe me za ka ce gaba ɗaya akan wannan al'amari da ya faru da shi wannan alkali kan al'amarin da ya faru yanzu nan shine cewa lallakan judicial service commission yanzu suna da kunni kuma suna ji kuma suna aikata idan aka kawo complain a da ba yi in ka ga complain complain da aka yi za su fi dari amma ko bincike kware na kware ba yi amma wannan kagan an kafa committee an yi tambayoyi da kai mai complain da wanda aka kowa ya ba da bayani sannan aka samu gaskiya maganin kaga haka ya kamata a yi saboda mai shari'a kada shi ma ya zama kamar ba iya shari'an shi eh, idan ya kuskure yawa wannan ya amince sosai tsohon shugaban kungiyar lauyoyin jihar neja mr jonathan tadi shugaban kungiyar miyatta allah jihar neja alhaji sama'il rabe shi kam ya ce sun yi hamdala suna gode wa gwamnatin ta jihar neja musamman ma a tony janar na jihar da babbar jojin jihar waɗanda suka taka rawar gani wajen ƙwato mutanen nan haƙƙinsu to amma kuma suna roƙon gwamnati da ta taimaka wa waɗannan mutane da aka raba su da dukiyoyin nasu duk matakin da za mu ɗauka mu bai wuce mu bi gwamnati ba da gwamnati da kotu duka gwamnati ne domin dukkan su suna ƙarƙashin gwamnati ne saboda haka nan mu muna nan tare da gwamnati musamman kwamishinan shari'a wanda yake yayi adalci a kan kwamitin da aka kafa da kuma mai girma wannan chief joji ta jihar neja wanda take gaskiyan allah da annabi ta yi duk abin da ya kamata da sai dai mu roƙi allah ya saka mata da alheri to saboda haka har yanzu da kukanmu da roƙonmu yana hannunsu su taimaka muna duk hanyar da za a bi gwamnati ya shiga ciki ya taimaka muna shari'a ta shiga ciki ta taimaka muna duk inda sanun ga yake da yanda za a samu sanu a ba wa'innan bayan allah a basu wanda kuma ya aikata wannan laifin yana nan bai mutu ba a kama shi a je fuskanci laifin da ya yi duk abin da ya kamata a yi mashi akan laifin shi a je a yi mashi mu wallahi wallahi ba mu ba mu jin zafin ko kaɗan wanda duk ya aikata aka aikata mai abin da ya yi daidai aka yi mishi amma jarce wanda aka yi aka fada wannan yanzu wanda ya yi aikata wannan laifin ko an kwashe shanun shi duka gaba ɗaya ba a rage mai ko kaza ba zai haukace ba domin ya san abin da ya aikata ai shi ma bai da imani shi yasa ya cire hannun wani to amma wanda bai ya cire hannun kowa fa kuma ba mutum ɗaya ba ba mutum biyu ba aka riba su da dukiyansu bai san ya buge kowa ba to saboda haka nan gwamnati har yanzu muna tare da gwamnati musamman mai girma gwamna jihar Neja wallahi ba abun da za iya faɗa sai mu ce mun gode mashi domin wannan abun ya sa zuciyarmu ya yi sanyi duk waɗanda suke nuna muna wasu hanyoyi da wasu maganganu mai gima gona ya tabbatar da cewa za a yi wannan bincike in sa Allahu sai an kai ƙarshe kuma an yi bincike har an kai ƙarshe abun da ya rage mai gima gona har yanzu bisa ga girman da Allah ya bashi ga ɗaukakan da Allah ya bashi ga tausayin da Allah ya bashi ya taimaka muna ya agaja muna ya za a yi a samu wa'innan mutanen su samu yadda za su gani don duk abin da aka ba su ilba saniya ba ne su ba a biya su ba babu abun da suka sani a rayuwarsu na duniyan nan sai saniyan ita suka ike da kaka da iyaye tun zuwa kakanninsu a duniya saniya ne har zuwa yanzu me za ka ce game da musamman gidan rediyon nan na mu da amurka akan yadda aka bi sawun wannan magana sau da kafa har aka kai ga wannan lokaci abun da zan iya faɗa babu saka rediyo amurka din nan da suka bi wannan abun ko da ma a ce sanun gidansu aka kwasa to iyakan abun da ya kamata su yi kenan ni kuma na tabbatar har ga Allah ga annabi da kuɗi ne yake sa su yi wannan aikin da suka yi da ba su yi ba ba dai gwamnati ke biyan su ba ni kuma na tabbatar da yadda na san zan mutu in sadu da Allah na haka na sani mutanen da aka ɗauka masanu ba a bar wani mai ba da kuɗi domin a yi bayani a gidan rediyo ba belle ma a ce ba a bar ma wanda wa'annan mutane abun tausayi ne dole a ɗauka kuɗi a basu domin su samu masu ci abinci ba ka iya ɗauka kuɗi ka ba ɗan jarida ka bar su baka ba su kuɗi ba saboda haka ni na tabbata abin da ɗan jaridan nan suka yi sun yi ne domin Allah domin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wannan sun yi ne domin su taimaka muna kuma sun yi sun taimaka muna mun tabbatar da cewa muna matukar godiya ga yadda suka ba mu goyon baya kuma suka taimaka muna ba tare da kuɗin mu ba ba tare da wani abu namu ba sun dai taimaka muna domin Allah domin su sun je sun tabbatar da cewa an cutar da mu saboda haka su yasa suka bi sau da kafa ba mai iya biyan su ban Allah ke biyan su saboda haka muna godiya a gare su muna godiya a gwamnatin jihar Neja muna godiya a ma'aikatan shari'a na jihar Neja muna godiya ga chief joji na jihar Neja saboda haka har yanzu muna roƙon su domin Allah domin Allah domin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam su taimaka muna kamar yadda suka taimaka muna su ƙara taimaka muna domin keco rayuwan wa'annan gidan da gidajen da mutanen. To Allah ya taimaka, masu sauraro a shirinmu na gaba za mu sake komawa kan batun da muke na kudaden magadan marigayi alhaji Harun na kwanar gora kusan naira miliyan 22 waɗanda suka ɓace ko sama ko ƙasa a asusun kotun ɗaukaka ƙara ta shari'ar musulunci ta jihar Kaduna. ta gaida malam iro masu aro ga shirinmu na karshe kafin mu sallama da ku baki daya masu zanga-zanga a birnin hong kong sun kauda shingayen da aka gindaya suka fara janyewa daga ɗaya daga cikin muhimman wuraren da suka yi zaman dirshi kafin cikar wa'adin da gwamnati ta ɗibar musu na janyewan jiya lahadi yan gwagwarmayar kare demokuraɗiyya suka kauda waɗansu shingaye da suka kange shalkwatar gwamnati da ke birnin suka kuma janye daga wurin sai dai kawunan masu zanga-zangar ya rarrabu waɗansu sun lashe takobin ci gaba da yada zango a wannan wuri wani babban jami'in aikin jinya a nan amurka ya ce ɗan ƙasar liberia nan da ake jinya a wani asibiti na birnin dallas a jihar texas yana kwanci rai kwakwai mutu kwakwai dr thomas freden na cibiyar yaƙi da cututtuka ta amurka cdc ya shaidawa shirin talabijin na cnn state of the nation jiya lahadi cewa samun dukkan mutanen da thomas eric doctor ya yi hulɗa da su zai taimaka gaya wajen daƙile yaduwar wannan cuta ƙwarya kwarya tsagaita wutar da aka yi ta zama suna kawai a tashar jirgin saman donetsk da ke gabashin ukraine inda aka yi kazaman jiya tsakanin dakarun kiev da 'yan tawaye masu goyon rasha wato goyon bayan rasha an ji karar makaman igwa a sararin sama yayin da rundunar sojin ukraine take zargin 'yan tawayen da keta yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma da nufin kawo ƙarshen rikicin da ya sanadiyar kashe sama da mutane 3,500 tun da aka fara wannan rikici a watan afrilu To a gaishe ki da haka kawai Allah kawo mu karshen shirin a safiyar na sai kuma can da hatsi da ikon Allah ku sake jimu da wani sabon shiri ciki har da maimaita shirin lafiya uwar jiki. kafin mu sallama ga gaisuwar sallah ga dokacin dangi da iyalanmu a Najeriya musamman a jihar Adamawa ina kuma gaida dokacin gidan marigayi sarkin guik Alhaji Jibril Grema da fatar an yi sallah lafiya kuma Allah ya maimaita mana yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da Cuba Hiro ne da kula ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Mr. Jesse Brooks da ya riga masa a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata yi sallama da ku sai can anjuma da hantsi mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.